الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن انتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم 28 ga watan Rabi'u Thani hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya yi daidai da ishirin da biyar ga watan disamba shekara ta dubu biyu da goma sha tara miladiya muna cikin karatun littafin aqidatu salaf sabon hadis wanda fadilatu wanda ainihin shekul islam abi usman ismail bin abdurrahman as-sabuni ya wallafa wanda fadilatu sheikh rabi'u bin hadi umair al-madkhali yayi wa sharhi yau za mu tashi shafi na 357 daga ƙasa بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه yace idan mutum ya kirkiro bid'a ana zare wato sha'awan hadisi ana zare wato zaƙin hadisi daga zuciyarsa da zarar mutum ya kirkiro bid'a sai ga baya sha'awan kuma hadisi sai ga yana kyaman malaman hadisi wannan ka'ida ce wanda malamai na sunna sun riga sun jaraba sun gani bitajriba an gaji mutumin da ya fada cikin bid'a sai ga kuma ya koma yana fada da hadisi bayan da can yana goyon bayan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa ayyu khairin fihi idza dhahabat min qalbihi halawatul hadith sai malam ke cewa wani alkhairi ke tare da mutum idan zaƙin hadisi ya fita daga zuciyar mutum zaƙin maganar manzon Allah ya fita daga zuciyarka me ya rage maka na alkhairi Eh? in an ambaci da zarar an ambaci hadisi sai ka ji wani irin ɗaci a zuciyanka ka ji kamar an ɗauki wani guduma an kwala maka ba ka son ka ji an ce ƙala rasulun laji sallallahu alaihi wasallam eh? wani irin alkhairi yake tare da mutum idan bar min qalbihi halawatul hadis eh idan bar halawatul hadis min idan zaƙin hadisi ya gushe daga zuciyar mutum wani alkhairi ke tare da wannan mutumin wal iyaz billah fi'lan qad tarahu muhaddithan wa huwa al wa ahla a aikace zaka iya ganin mutum muhaddis ba ana kiran shi muhaddis ya karanci hadisi ƙwararre ne a cikin ilimin hadisi wa huwa yubghidu al hadith wa ahlihi alhali kuma yana kyaman hadisi da mutanen hadisi kun ji ana iya samun mutum muhaddisi ne amma kuma da zaran ya fada cikin bid'a sai ya koma yana kyaman hadisi kuma yana kyaman mutanen hadisi sai ya zama babu abokan gaba a wajensa sai mutanen hadisi ya zagi Nasiruddin Albani ya zagi Ibn Usaimin ya zagi Ibn taimiyya ya zagi Shaukani ya zagi Ibn Hazam, kai duk wani malamin da ya san yana da alaƙa da hadisi za ka ga yana faɗin wasu kalmomi na batanci kuma duk wanda ya san yana da alaƙa da biri'a za ga yana faɗin kalmomi na yabo a gare shi na'am mislul kautari wa amsalihi misalin imamul kausari da ire-irensa akwai wani babban malami bai daɗe da mutuwa ba ana kiran shi alhafizul kausari babban malamin hadisi ne kuma ya yi zamani da nasiruddin albani amma ya riga albani rasuwa malamin hadisi ne kwarai da gaske an gane duniya ta masa shaida cewa wato jagora ne a wajen ilimin hadisi an gane wannan ko amma misalin wannan bawan Allah kano yubgiduna ahlal hadis shi wannan bawan Allah da ire-irensa sun kasance suna kyaman ahal hadis as-sabiqina wal lahiqin eh suna kyaman ahal hadis na da waɗanda suka rigaye mu da kuma ahal hadis da suka biyo baya suna kin ba sa son su an ce imamul bukhari gashi muhaddis ne ba amma yana matuƙar kin imamul bukhari yana matuƙar kin imamul muslim yana matuƙar kin ibn kuzaima kai manya-manyan malaman hadisi salafiyun za ka ga wannan bawan Allah yana fitowa ɓaro-ɓaro yana zagin su an gane kai bai ma imam malik yana zagin imam malik a fili a yaushe mutum zai cika malamin hadisi ya ce baya san imam malik a yaushe mutum zai cika malamin hadisi ya ce baya san imamul bukhari baya san imamu ahmad wannan zai cika malamin hadisi to shi wannan hafizul kautsari malamin hadisi ne amma yana zagin imamul bukhari yana zagin imamu na malik rahimahullah yana zagin imamu ahmad wal mawjudin fi asrihim kuma suna zagin malamai da suke samammu a zamanin su kamar irin su al-allama nasiruddin albani da irin su al-allama muqbil bin hadi al irin wayannan manya-manyan malaman wanda sun ba da gudunmuwa mai tsoka wajen rayar da hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallam ta ga wannan bawan Allah yana bude baki yana zagin su yana faɗin manganu na batanci gare su yaqanuna fi abdullahi ibn ahmad shi wannan bawan Allah hafizul kausari da ire-irensa suna sukan abdullahi dan ahmad bin hanbal wa fi ahmad ibn hanbal kai shi kanshi ahmad bin hanbal ma wato ba su shi ba shi ma suna sukan Imam Ahmad bin Hanbal wa yaqanuna fil Bukhari wa fi Muslim kuma suna suka ga Imam Bukhari da kuma Muslim wa yaqanuna fil Khatib wa ghayrihi wa suna suka ga Khatib al-Baghdadi da wani manyan manyan malaman salafiya wa ghayrihi wa ghayrihi wa ghayrihi. in an ce wa ghayrihi shine an kawo irin su Imam Malik shi in kaga kun yi fada da shi shi ba hannafi ne in kana so ka tono shi fada to ka nuna cewa mazhaban hannafiya ta yi kuskure a wani abu inda ka ce mazhaban hannafiya duk darajar ka ya zage ka shi alhafizul kausari saboda ka, idan ka zo ka ce ai imam malik ya ce zai kunduma ma imam malik ashar saboda ka, shi akan mazhaban hannafiya yana iya faɗa da kowa yana iya faɗa har da sahabi in sahabi ya bada wani fatawa da ya karo da mazhabansa ya ja kansa an gani ai na ganin hafizul kansari ne kadai ai ba hafizul kansari kadai ba yanzu akwai wani malami a nan garin Kaduna wanda ya ce mu'azu bin jabal bai san biyu ba da aka tambaye shi dalili sai ke cewa ah, mu'azu bin jabal shine fa sahabin nan da ya bada fatawa cewa ana iya sallah sabanin niyya mai azhar na iya bin mai la'asar mai farilla na iya bin mai nafila ko abin da ya kama da wannan yace mutumin da ya aikata wannan ya bai san fiqh ba ba masanin ba bane shi Na fatan gane wannan mu'azu bin jabal wanda manzo Allah ya tura shi Yaman ya je yayi da'awa bai san bigiyu ba za a tura shi mu'azu bin jabal wanda annabi ya ce shine wanda ya fi sanin halal da haram eh? halal da haram babu wanda ya fi sanin halal da haram a cikin sahabbai kama a ce bai san fiƙiu ba to wani malami ya zagi wato ya aibanta ha'a wato shi wannan bawan Allah bin jabal saboda mu'azzir bin jabal ya ba da fatawa ko ya aikata wani abu da ya saba wa mazaman shi kaga a garin Kaduna ma akwai wakilin al Kausari kenan ku akwai ire-iren wayannan wanda muta'assibin lil mazhab asubancin ya wuce gona da iri in dai ka taba malamin mazhaban su ba su zage ka an gane wannan ko to shine Sheikh Rabi Allah ya masa rahama yake gaya mana irin wa'anda suka zaga shi wannan bawan Allah saboda ta'assubancin shi ga mazhaban Abu Hanifa aka same suna majnunu Abi Hanifa eh majnunu Abi Hanifa kaga mu a garin Kaduna muna da majnunu Malik akwai wanda kawai yake cewa Fikihun malikiya ya fi hadisin manzan Allah kamar ka ce ra'ayin malam wani da ra'ayin malam wani ya fi magana manzan Allah a musulunce dai mun san wannan mahaukaci ne yau ba za a sa wannan daga cikin masu hankali ba amma an gane musulunci so babu yadda za ka fifita ra'ayin wani akan maganar manzo sallallahu alaihi wasallam saboda ra'ayin wani ina iya cewa ba na yin ra'ayinsa ba abin da zai faru amma na ce ba na tare da manzan Allah misƙalar zarra gwargwadon kittawan ido na yi rida wa iyaz Allah ya tsare mu daga ridda fi salati mi'ati alimin addahum almuallimi wato wannan malami saboda ta'addancin sa sai da aka rubuta malamai 300 uku daga cikin malaman magabatanmu da na yanzu da ya zaga saboda sun taɓa mazhaban abu hanifa ya zagi malamai 300 uku shi wannan hafizul kausari addahum almuallimi al’imam imam ya lissafa su a littafinsa a tankil yi wani littafi saboda raddi gare shi littafin mai suna a tankil ga masu cewa ba a raddi ko shi wannan bawan Allah ya yi littafi ya yi raddi ga hafizul kausari kuma ya tona mishi asiri wa huwa min a'immati sunna shi wannan wato al rahimahullah yana daga cikin jagorori na sunna yana daga cikin manya-manyan malaman sunna يطعن فيهم الكوثري الصوفي الغالي الجهمي الضال to shi kadai ya ce shi kautari din nan sufi mai wuce gona da iri mai aƙidar a azuwa batacce alfari algari wanda ya nutse cikin aƙidar jahaliya ya nutse cikin aƙidar ta'abiri kore ma Allah siffofinsa ya yi zurfi wajen kore ma Allah siffofinsa wannan mutumin shi kadai a sufi alkali aljahami azbal algarik ita jahu, musadin sa'in kaifa yuhibbuhum yaya ya irin wannan zai so malaman hadisi mai irin wannan miyagun sifofi guda nawa a cikin sifofin shi wane ne mai kyau a sufi algal algali aljahami azbal algarik ita jahu, wa ta'in to mutumin da yake da irin wa'annan siffofi na bid'a duk sun tattara gare shi kaifa yuhibbuhum yaya zai so su wa hadha haluhu alhali wannan shine halinsa ba zai so su ba wa tara tablighiyin yunathiruna min ahli alhadith zaka ga yan tablighi suna kore mutane daga ashabul hadith dan tablighi bai so ka ringa zuwa wajen salafiya karatu an gane wannan ko suna kokarin kore ɗalibansu kore mabiyansu da kada su je wajen ahalus suna su yi karatu amma za ga yan tabligh din nan wasu da yawa daga cikin wanda ba san su ba sai su doka ahalus suna ne za ga dan tabligh da gemu za ga ya dage wando an gane wannan ko to sai wani ya gansu bai san cewa yan bid'a bane su faye ne malamai sun yi rubuce rubuce a kansu sun nuna a su an gane wannan ko irin su Hamud at-Tuwaijiri ya kawo tarihin wannan aqida na tabligh kuma ya kawo tarihin inda suka fito ya kawo tarihin miyagun aƙidunsu ina ba ta gane wannan sannan kuma Shekaru rabi bin hadi al-madkhali shi ma yi bayani akan manhajin tablik ya ka kawo aqidunsu da bayaninsu da komai manya-manyan malamai akwai wani littafi wanda malamai suka tattaro fatawan albani usaimin bilbaz da duk malaman sunna dangane da wannan kungiya ta tablik wanda aka tambayi al nasiru nasiruddin albani me zaka ce kan yan jama'atu tablik ya ce sufiya a sariya a dukula kenan ke sufaye ne na zamani kalas ya gama sufiya a sariya mai za ka ce kan ikhwanul musulmi ya ce harijiya a sariya ke su 'yan khawarij ne na zamani haka shi kenan wa'annan sufaye wa'annan 'yan khawarij saboda haka su 'yan tabligh suna kore mutane daga ashabul hadisi wanda zai ce ɗan shekarabi ne kawai yake suka yan tablik to duk malaman sunna sai da suka yi rubuce-rubuce tun daga ibn baz ibn usaimin fauzan abdul musin al-abbad al-badr eh? hamud at-tuwaijiri nasiruddin albani ga sunan sheikh rabi sheikh mukbil duk wani malami da ka sani ubaidul jaza wato wannan yahaya annajali da ire-iren su duk sun ba da fatawa kai an gane wannan ko wa hum yad'una annahum min ahli sunna amma kuma duk da haka su suna da awon wai su suna daga cikin ahli sunna kuma duk da irin miyagun akidunsu suna da awon wai su suna tare da ahli sunna amma fa ba sa san hadisi nasiru bin albani yake cewa idan ka ce musu wannan hadisi da ibi ne kuma baka kenan da su to ba sa so su suna da wasu littafai da suke kira wani littafi hayatu sahaba da kuma wani littafin su tabligi nisab to a ciki sun cika shi da hadisai mawdu'ai da da'ifai da hadisan da ba su da asali idan kai musu tambayi ka ce wa'annan hadisan fa ba su inganta ba to shikenan za su gaya wa ɗalibansu a ɓoye za su ce ma komai ba za su ce ma sun gode amma ƙarƙashin ƙasa bayan ka tafi za su kira ɗalibai ɗaya bayan ɗaya wani fa ba tare da yake ku yi hankali da shi kai ba za ka sani ba kana zuwa sun riga sun ma matsayi yau ba sa fitowa gaba da gaba su buga a'a mun gode Allah ya saka da alheri malam ya yi gyara tafi abinka bayan ka tafi za su sassake ka a wajen ɗaliban sai su bi su bi a hankali su sassake ka yadda ba za ka yi tasiri ba gaba ɗaya su hana ɗaliban gaba ɗaya su ƙara sauraron ka an gane wannan aiki ku shiri min ashaddin nasi harban li ahli sunna yace su ma ɗan ikhwanul muslimin suna daga cikin mafi tsananin mutane wajen yakan ahlus sunna suna tsananin yakan wa ahlus sunna amma wanda bai sani ba sai doka ikhwan suna son ahlus sunna za su dinga cewa su suna tare da kowa da kowa kuma ƙarya suke yi a cikin ƙungiyoyin nan gaba ɗaya wato ba sa ƙaunar su ji an ce ahalus sunna wal jama'a in dai kai ahalus sunna ne to dan ikhwan baya ƙaunar ka baya ƙaunar mai ƙaunar ka an gane wannan to su ma suna tsananin kyaman hadisan manzon Allah saboda sai kutub ya ce baya karban hadisi sai ya zama mutawatir duk akbaru ahad babu ruwan shi da su a wajen aqida da wajen ibada sai hadisi ya zama mutawatir hadisi nawa zai aiki da shi kenan hadisai mutawatirai guda nawa ne kawai duk wanda ya faɗi wannan kawai ya faɗa cikin aqidar kalaka to ne kawai cewa kawai hadisai ne yan kaɗan ba su wuce hamsin ko sittin za ka yi aiki da su ba duk sauran hadisai ba ruwanka da su an gane tunda duk sauran hadisai in masu zamanto aziz a masu zamanto Garif, ko aziz ko mashhur to duk hadisin da yake mashhur ko aziz ko Garif babu ruwansa da su da shi duk ingancinsa Kuma jona to kaga irin wa'annan mutane da zarar mutum ya kirkiro biri'a, sai kaga an sanya mai kin hadisi a zuciyarsa wannan abu ne wanda an riga an gani kuma haka abin yake wa ashaddin nasi tanfiran minhu kuma su suka fi tsananin tsananin ainihin mutane wajen kore mutane daga hadisi da mutanen hadisi wa ashaddin nasi da'watan lil batil wal iyad billah kuma su suka fi tsananin kira zuwa ga barna da kuma kira zuwa ga barna wa iyad billah هؤلاء لا يجدون حلاوة الحديث إن وإن إن جماعة التبليغ إن إخوان المسلمين إن حزب التحرير إن سرورية إن هدادية إن كذا إن كذا irin waɗannan ba sa jin zaƙin hadisi saboda ba sa ƙaunan mutanen hadisi ba sa ƙaunan hadisin فلو وجدوا حلاوة الحديث لاستقر في قلوبهم da Da a ce za su ji zaƙin hadisi da hadisi ya tabbata a cikin zukatansu da kaga suna jin daɗi shi ahlus sunna shine ya shine mutumin da kana kawo hadisi farin ciki yake yi an gane to me za mu ce kan ƴan takalidi da mazhaba Sun suna farin ciki da hadisi to za su cikin ahlus sunna alaman gane ahalus sunna duk wanda ka kawo mai hadisi ingantacce yayi murna yana Allah Allah kawo mai hadisi in ya tambaye ka hujja yana so ka ce qala Allah qala rasulu wannan shi ne ahalus sunna amma wanda yake ni ba bana son wani qala Allah sai dai qala imam wadi qala imam wadi to wannan dan bid'a ne an gane in ya kasance daga cikin amawa to yana buƙatar ka zaunar da shi ka karantar da shi in ya kasance babban malami ne to wannan dan bid'a ne kawai an gano wannan to shine wadanu bima fi kuma sun yi addini wato da ya tabbata a cikin zukatansu kuma da sun yi addini da abin da ke cikin hadisi zaka suna sha'awar sahihul bukhari suna sha'awar sahihu muslim suna sha'awar tirmidhi suna sha'awar siha da sauran kutub na sunna suna sha'awar shi amma wanda kaga zaka kawo mai hadisi baya jin daɗi kuma ka sa shi daga cikin ahlus sunna wani ya dauka duk mai sukar dariƙa shine ahlus sunna akwai wanda zai soki dariƙa amma ba kaka wani lokaci ma dan dariƙa ma ya bi shi gara ma sufin da wani yana da wuya ka ji sufi ya zagi sayar bukhari ka ji ya zagi muslim ka ji ya zagi tirmidhi to ai wannan duk wanda yana zagin wayannan kawai ka sashi daga cikin zanadika kawai zindiki ne kawai an gane wannan ko na'am wasma'annu ilaihi wa taqadu ma fi kuma da sun nazu zuwa ga hadisi kuma da sun kudurci abin da ke cikin hadisi walakinnahum la yajidunaha sai dai su ɗan bid'a ba sa jin zakin hadisi ba a cikin su ba bal hum awwalan la yadrusuna al-hadith wa la yatahib wa la yahtamuna su a matakin farko ba sa karatun hadisi ba sa ma himmatuwa da shi saboda suna karanta hadisi yana dukansu a cikin kirji ba sa karanta hadisi ba sa himmatuwa da hadisi sun fi jin daɗin ƙala fulan ƙala fulan ƙala fulan shi yasa imamu ahmad imamu ahli sunna wal jama'a ke cewa dinun nabi muhammadin akhbaru ni'matul madiyatu lil fata asaru la targabanna anil hadisi wa alihi far ra'yu laylun wal hadisu naharu yace addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine hadisai madalla da abun hawa wanda in ka hau sai sai aljanna ne wato hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam yace la targaban da hadil hadisi wa ali kada ka kuskura ka kyamaci hadisi ko mutanen hadisi yace far ra'ayu laylun kaga ra'ayi dare ne wal hadisu naharu hadisi kuma yini ne ta dare da yini yaya dare duhu yini kuma haske to ra'ayi ra'ayi, malam wani malam wani dare ne amma hadisi yini ne wala rubba ma jahilal fata asar al huda wa shamsu bazigatu laha anwaru da yawa saurayi yakan jahilci gurbi yakan jahilci gurbi na shari'a alhali ga rana nan ya fito ƙwaro yana haske rana ta ya fito ƙwaro sai ta cewa ina haske ce to duk mutumin da in rana ya fito ya kasa ganin haske to ya za a yi da shi eh rana ya fito bai ta shi daga haske ba ne wa idzal bayyinatu lam tughni shay'an faltimasul huda bihinna anahu idan hujjoji bayyanannu ba su amfanar da komai ba to neman shirya ga mutum wahala ne ka ce Allah ya ce annabi ya ce Allah ya ce ce shi bai ga komai ba ne ni fa har yanzu ban ga hujja ba a irin wannan neman shirya ga irin wannan mutumin wahala ne sai ka hakura kawai wa idza dallatil uqulu ala ilmin fa ma za ta quluhu nusaha'u idan hankula suka bace akan ilimi masu nasiha mai za su fada ka san mutum ya sani ya bace ɓarɓaro ya sani to in aka ce ka da siya daga nan za ka fara ya fi ƙarfinka kai tsaye za ka ce wani gaskiya ban san inda zan fara mai nasiha ba ya fi ƙarfi na na'am wa idza darasuhu la yastafiduna minhu wa la yathiquna bi. idan sun karanta hadisi ba sa fa'idantuwa daga gare shi ba sa ma amincewa da hadisin والغزالي في هذا العصر حارب أهل الحديث حربا شديدة أكوي غزالي بفكي وسيرة شي غزالي وان مالبي ne wanda ya lissafin fiqh sira daga cikin malaman ikhwanul muslimin Baba ne a cikin su har ma ina jin Yusuf al-Qardawi yayi karatu a wajensa dan Yusuf al-Qardawi yana yaban Ghazali din nan to wannan Ghazali da kuka ji ana labari na wannan zamani ba wancan mai iya ulumuddin ba haraba ahal hadisi ya yaƙi malaman hadisi sosai harban shadida har yaƙi mai tsanani wa fihim wa sakhira minhu kuma yayi suka ga malaman hadisi yayi musu izgiri wa huwa min al aqlaniyin alladhina yuhakkimuna uqulahum shi yana daga cikin aqlaniyin shi ba ahlus sunna bane shi mutum ne wanda yake fifita hankali akan hadisi yana ganin hadisin manzo Allah zai ce wannan hadisin ya saba hankali na ba zan yi aiki da shi ba ina san gane al-allama Nasiruddin Albani lokacin da Gazali ya wallafa wani littafi ana kira littafin fiqh sira sai ya dauko littafin ya kawo ma Albani Nasiruddin ya ce ma Albani da Allah ya mai takrijin fiqh sira Albani ya yi farin ciki ya ce kai wannan bawan Allah mai son sunna ne tun da ya ce a yi takariji gaskiya yana son sunna mutumin ke albani ya yabe shi albani ya yi takarijin sira bayan albani ya gama takarijin fiƙi sira ya ce ma albani ya gode ya al'allah saka da alheri almuhaddis wane wane ya mun takariji amma fa kada jama'a su dauka wai yayi takariji shikenan ba duk abin da ya takariji ko da sahihi ne a cewansa in yayi karo da hankali na zan wurgar da shi kuma albani ya ga wannan a aikace yana ta tunkuda hadisai na Bukhari, hadisan Muslim, hadisan Tirmidhi, hadisai ingantattu yana tunkuɗewa da sunan wai sun yi karo da hankalinsa. An gane wannan ko? Shine Albani ya fito ya mishi fata-fata idan muka duba muqaddima na Sura Salatin Nabi. Za mu ga sai da ya wajen shafi biyu akan shi. Yana bayani akan sharrin Gazali cewa Gazali ya yaudare shi. Ya sanya ya mai takarijin fiye sira ashe ƙalani ne shi. An gane wannan ko? sannan Sheikh Rabi bin Hadi al ya masa raddi akan wani littafi da ya wallafa yana sukan bukari yana ma bukari da Muslim izgili kamar yadda Hafizul Kausari yake sukan malaman sunna tuntuni shi ma haka yake yi shine biyu Rabi yi littafi yana mai raddi akan wannan mas'ala din na ba san daga cikin malaman da suka mai raddi ba shi kadai bane akwai malamai da dama za mu dan kawo wasu daga ciki na'am wal gazali fi hadal asar, asr a wannan zamanin haraba ahlul hadith ya yaki malaman hadisi haraban shadida ya ka mai tsanani wa ta'ana fim yayi suka game da su wa sakhara minhum ya ya musu izjili wa huwa min al-aqlaniyin allazina yuhakkimuna uqulahum wa yuqaddimunaha ala sunnah yana daga cikin yan aqlaniyin wa'anda suke hukuntar da hankalinsu suke gabatar da shi akan hadisi me Allah ya ce muna jayayya an ce muna jayayya mu koma zuwa ga hankali ina ka ce mu koma fa in tanaza'atum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul idan kuna jayayya cikin komai ku mayar da wannan jayayya zuwa ga Allah da manzo amma da sharatin in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir da sharatin in kun kasance kuna imani da Allah da rana ta ƙarshe to sai wani mutum yayi watsi da maganar manzo Allah ya koma yana rinjayar da hankali ne eh? fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum Allah ya ce a'a na rantse da ubangijinka ba su da imani ba za su yi imani ba har sai sun kai hukunci zuwa gare ka ga duk abin da ya faru tsakanin su duk abin da ya faru fa abin da ya faru ta janibin aqida ta janibin ibada ta janibin mu'amala hatta ba ta jarabai ne sai sun mayar da kai alƙali ga duk abin da ya faru tsakanin su sun mala ya ji dufi an fusa yi maharajan min maka sannan kada su ji wani kunci a cikin ransu ga abin da ka hukunta da zaran manzo Allah ya faɗi magana kada magana ka rikunci shi ashabul hadis inda aka ce wannan shine abinda annabi ya hukunta ya miƙa wuya kenan inna ma kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi li yahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na kawai maganar mu'minai shine in an kira su zuwa ga Allah da manzansa dan su yi hukunci tsakanin su sai su ce sami'na wa ata'na mun ji mun yi da'a ba sami'na wa asaina ba amma mutumin za kawo mai hadisin annabi ingantacce ya saba ya ce sami'ina wa aswaina an gane wannan to wannan shine abin da ya faru ga irin su gazari ya ta'allaku na ya ta'allaku bi kathirin min al ahadith ad wato yana ratayuwa ga da yawa daga cikin hadisai da ifa in ya ga hadisai ba su inganta ba sai ya dauke su ya riko da su wa yabni alaiha ahkaman wa aqaida wa ghayraha sai ya gina hukunce hukunce da su ya gina aqidu ya gina wasu su da hadisai da ifai ba wa yaruddu al-ahadith as-sahiha sai ya tunkuɗe hadisai ingantattu ku duba wannan abu mamaki ya dauki da ifai yayi aiki da su ingantattu kuma ya tunkuɗe wa yaqulu lin-nas sai ce wa mutane in sabila aqli al-hadith fa huwa sahih sai ce mutane in hankali na ya amshi wannan hadisi to ya inganta walau kana isnaduhu da'ifan ko da isnadu shi da'ifi ne zan yi aiki da shi wa ruddul al-haditha sahiha idan khalafa aqli kuma ina tunkude hadisi sahihi idan ya saba ma hankali na hankali na shine ma'auni fa in tanaza'tum fi shay'in inda al-ghazali farudduhu ila al-aql shi idan an samu sabani ana mayar da hukunci ne zuwa ga hankali فجعل عقله هو الميزان لحديث شي غزالي ya sanya hankalin shi shine mizani ga hadisan manzo Allah to ɗan ikwanul Musulmi. da suna son sunna irin wannan bai kamata su yi su kyale zali ya ci gaba da wannan kuskure shi a ka'idan gane mai son sunna duk mutumin da kuke tare da shi ya koma yana wasa da hadisi koren shi zaka yi in dai yana wasa da hadisi ka kyale shi to kai ma kana tare da shi tun daga shi yana kira wasa da hadisi ka sani yana wulakanta maganar manzo Allah amma ka kyale shi baka dauki mataki akan shi ba to kai ma kana tare da shi an gane wannan ko وألف كتابا سماه السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث يا ولا فقول التاتي يسام كتاب السنة السنة النبوية بين أهل الحديث وأهل الفقه والسنة النبي كان معلما حديثي ده معلما فقه يطعن في الحديث وأهله ينا سوكا حديثي ده متانا حديثي شي كذلك ويسخر من بعض الأحاديث ينا ين إزجلي زي أنبتشوانا حديثي باشي لداريا kuma hadisi sahihi zai karanta ya fashe da dariya wa zaba ila afkarin khalafa fiha al-ijma' kuma wannan bawan Allah ya tafi zuwa ga wasu irin fikirori wanda fikirorin nan ya saba ma ijma'i a cikin su wa takhabbata wa madaha ahli al bida yayi fagauniya yayi ta yaban yan bid'a sai dauki malamin bid'a ya yaba malaman sunna kuma yayi musu izgili wa akhadha bi aqwalihim wa aqwal al-gharbiyyin kuma yayi riko da maganganun su da maganganun turawan yamma ya ɗauki manganun turawan yamma yahudawa da nasara masu kin musulunci wanda Allah ta'ala ke cewa ya ayyuhal ladzina amanu la zuri yahuda wan nasara awliya ba'dhuhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum to sai ya riki wayannan mutane har yana riko da manganinsu, yana aiki da fatawoyinsu kafirai makiya musulunci wa ahkamahum wa qawaninahum da hukunce hukuncensu da kuma dokokinsu وأشاد بحرية المرأة وأنها تصلح للمناصب كلها كما يدوكك ينشم متشي يدوكك ينشم متشي women liberation يدوكك شي kuma cewa wato ita mace ta dace da shugabanci ta dace a bata shugabancin ƙasa a bata alƙalanci a bata kaza a bata kaza an gane yana ƙoƙari ya nuna ma yahudawa cewa mu musulmi mun waye a cikin addinin muhammad ma ta cancanta ta yi mulki wannan hadisin da ke cewa lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'a yace ba hadisin annabi bane da izini kuma shin ya bi ka'ida ne na malaman hadisi ko kuma da ƙwaƙwalwa. da ba ruwan shi da ƙwaƙwalwa ya amfani da shi ya take wannan shi yasa ikhwanul muslimin su suna yin campaign in suna yin in na siyasa suka ce idan suka hau mulki za su ba kiristoci mukamai za su ba mata manya-manyan mukamai a gwamnati saboda mace za ta iya za ta iya yin shugabanci a musulunci ina ba tan gani wato kamar suna gaya ma babu ruwanmu da wayannan hadisai ingantattu da suka yi magana cewa mace ba ta shugabanci a musulunci kuma kamar suna gaya ma mun keta ijma'i zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam mata ba taɓa yin mulki ba ina ganin da wata mace za ta yi mulki da Aisha ta yi mulki wajen zurfin basiran da Allah ya bata da abin da ya kama da wannan amma Aisha an za ta bada fatawa sai dai mutane su taso daga wani waje su same ta a gida fatawan suna jin fatawan ta windo wa idza mata'ar mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab wannan mata'an nan malamai wasu malamai sun fassara shi da ilimi wasu sun fassara shi da duk wani kayan amfani in za ku tambayi matan annabi kayan amfani za ka ari bokiti za ka ari kaza sannan daga cikin kayan amfani akwai ilimi ku tambaye su min wara aisha kisa in an zo daga wani gari an zo sai a zo a samu aisha ana jin murya amma ba a ganin ta ba ina fatan gane muryan kawai ake ji to ina kuma a ce ta zama to alkaliya ko ta zama ita ce limamiya ko ta zama shugaban kasa ko abin da ya kama da wannan wannan kwata-kwata ba a taɓa samun shi a tarihin musulunci ba masu wannan fahimta ikhwanul musulmin ne kuma suna so ne turawan duniya su ce ai musulmi sun waye har ma gashi sun bar mace tana mulki to ba a taba samun wani mukami na gwamnati an ba mace ba ko kaɗan a cikin tarihi na musulunci don kuma akwai sai wani ya kawo mu gani har ma zuwa yaƙi an ce mata ba sa zuwa yaki su kwaba mun karanta hadisai ko amma sai gashi wayannan bayan wannan bawan Allah ya zo ya ce mace ana iya ba ta mukamai wai masu tsanantawa ne masu wuce gona da iri su ne masu cewa kada a ba mace mukami an gane wai za a iya bata kowane irin mukami illal khilafa al-kubra sai dai shugabanci na duk duniya ne ba za a bata ba yabihu wa yamna'u kama sha'a bila dalil wato yubihu yana halattawa wa yamna'u kuma yana hanawa kama sha'a kamar yadda yaso kuma ba dalili shi wannan kun ga abin da shi kuma Sheikh Mukbil bin Hadi shi ya faɗa game da shi ainihin gazali ɗin shi a cikin shafi na 341 na wannan littafi na ilamul ajiyal bi kalamin imamul wajibi fil firaq wal kutub wal rijal da 341 shine me yake cewa yana kawo maganar Muhammadu Gazali 341 ya ce addillil al'akbar ya ce ɓatacce mafi girma ta haddamar gazali ya ce gazali ya rushe ita eh, raka ya ƙone arun da ikwanin musulmi ya ce wannan mutumin aibi ne ga ikwanin musulmi an yanta siba ilaikin mislu muhammadu gazali a ce misalin muhammadu gazali ya danganta kanshi zuwa gare su aibi ne ga wannan kungiya ya ce shi muhammadu gazali in ji mukbil ya ce mujaddidun ne shi Au da'iyatun kabir walakin ila dalal sai ce mujaddidi ne shi ko kuma bai da'awa ne mai girma amma fa zuwa ga bata yace min ulama isu min al-majruhin yana daga cikin miyagun malamai yana daga cikin majruhin yace sahibu hawan ma'abocin san rai in harafa an ilmin ya karkace yana sane da gangan karkace dan yana da ilimi yuridu an yunsifa an yunsifa lana kutuba sunna yana so ya sheke littafan sunna ya kore su gabaki daya yana fada da hadisan annabi an gani, yarmi ahlus sunna bi tashaddud yana jingina ma ahlus sunna tsanantawa al-mudabbir muhammad al-ghazali al-mutaakhir ad-da'iya al-kabir walakin ila dalal hadha yuridu hadama sunnat rasulillah yace mai dabara muhammadu al-ghazali wanda ya zo daga baya adda'iya al-kabir mai kira babba sai dai zuwa ga bid'a wannan yana so ya rusa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk ya kawo maganganun shi na maganar al Ghazali na maganar shi yace amma fiqhu sira ga inda ya faɗa kan fiqhu sira yace lil Ghazali fara'aitu fihi dalalan mubinan minha naga bata a bayyana a ciki daga ciki annahu yaskaru min al-hijab yana izgili ga hijabi da fil muqaddima yaqulu innahu ra an nisa yamshina bil madina ka annahunna yahmilna al-khiyam al muqaddima yace ya ga mata suna tafiya a madina kamar suna dauke da shema kamar suna dauke da da kanufi yana musu dariya wai sun sa hijabi wai na ta dariya kamar abin nan wa minha annahu la ya'abu bil mu'jizat an-nabawiyya daga cikin wannan shi baya damuwa da mu'jizan annabi shi bai yarda da shi ba يقول لا فرق بين مؤمن يؤمن أن أن الجماعة كلم رسول الله ومؤمن لا يؤمن بذلك cewa ba bambanci tsakanin mumini wanda ya imani cewa wato taskarar abu yayi magana da manzo Allah da wanda bai imani ba in ka ce baka yarda ba matsala wal farq wadih an gane wannan ko sai malaka cewa bal yuksha ala man ankara mujizat mujizat sahiha min al ana jin tsoro ga mutumin da ya inkarin mu'jiza ingantacce ana mai tsoron kafirci sannan kuma ga inda ke cewa wa hunaka fatawa za'iga sadarar min hazil ayyam akwai wata fatawa karkatacciya da ta faru daga wannan wayannan kwanakin li Muhammad al-Ghazali cewa Allah ba asa bil amal ibnuki ribawiya cewa ba makawa babu laifi a yi aiki a bankunan riba wa fil amalin hukumiyya da kuma ayyukan hukuma na riba wa za'ama annahu la yunkiru hadha illa mutashaddid wa hakaza Muhammad al-Ghazali fa innahu fi kitabi sunna bayna ahli al-hadith wa ahli wa wa ahli al wannan wanda Sheikh Rabi yayi waradi ya wallafa littafi as-sunna bayna ahli al-hadith wa ahli al-fiqh wa fi kaseerin min kutubihi yatahajjamu ala sunnati rasulillah a cikin da yawa daga cikin littafansa yana afkawa sunnonin annabi sai ce wannan mutum fallasashe ne akan ilimin hadisi bai san komai akan ilimin hadisi ba kai bal muflisun bi aqidati kai fallasashe ne ma cikin aqidansa sai ce kama radda alaihi gairu wahid jazahumullahu khairan kama yadda malamai da yawa sun masa raddi Allah ya saka musu da alkhairi kenan yin raddi ga mutumin da ya taba sunna addu'a ake wa mutum ko yin shi ake eh mutumin da ya yi raddi kariya ya ba sunna ko kuma ya rusa sunna ne to mutumin da ya shiru fa ana tabarna to na'am na'am kuma qala al-musannif to sanan sai mawallafi ya ce ba sami'tu al-hakim rahimahullah naji imam al-hakim Allah ya masa rahama ban nafsu yujadu fi kitabi kuma nafsi ana wato yana nan a cikin littafin shi hakim din sunan littafin hakim din ma'rifatu ahlul hadith يقول سمعت أبا الحسين محمد بن أحمد الحنظلي ببغداد هنا شوى ناجي أبا الحسين محمد بن آمر الحنظلي أتشم بغداد هنا شوى سمعت أبا إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي يتي ناجي أبا إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي هنا شوى وهو من كبار أهل السنة شي محمد بن إسماعيل الترمذي yana daga cikin manya-manyan ahalin sunna يقول كنت أنا وأحمد بن الحسن الترمذي عند إمام الدين يتي ناكسا جميع da Ahmad bin Hassan al-Tirmidhi muna wajen Imam din wa Imam din wa Imam muslimin kuma muna wajen Imam muslimin wa shi Abi Abdullah Ahmad ibn Hanbal wato mun kasance muna wajen Abi Abdullah Ahmad bin Hanbal rahimahullah fa qala lahu Ahmad bin Hassan sai Ahmad bin Hassan ya ce masa ya Aba Abdullah ya kai Aba Abdullah ذكروا لابن أبي قتيلة بمكة أصحاب الحديث وتذكروا وتقوم ذكروا سن أنبتاوا ابن أبي قتيلة وسباين الله سن أنبتاوا ابن أبي قتيلة أمكة سن أنبتاوا أصحاب الحديث wani ne ana kyan shi a abi kutaila sai wasu mutane suka ambata mai cewa kai akwai wasu mutane ashabu da suna san hadisin manzo Allah kaza kaza kaza sai ce me وابن قتيلة هذا من أهل البدع Shi ابن قتيلة وانا ينا دقا cikin ma'abuta bid'a فقال أصحاب الحديث قوم سوء sai ibn قتيلة sai jahaushi sai ce ai ashabul hadith miyagun mutane ne ai ai duk daga yana riko da hadisi ai mugun mutum ne mutum banza ne فقام أحمد بن حنبل وهو ينفض ثوبه sai Ahmad bin Hanbal ya rike yana kakkabe tufafinsa wa yaqulu zindiqun zindiqun zindiq yana cewa haza zindikun! haza zindikun! haza zindikun!" wannan mutumin zindiki ne wannan mutumin zindiki ne wannan mutumin zindiki ne har ya shiga gida yana faɗin wannan magana an gane kaga a nan wajen ba wai ya soki hadisi ba ne me ya soka ma'abota hadisi ya soka amma imam ahmad ya kira shi zindiq to yanzu muka ga wani mutum ya ɗauki hanya irin wanda imamu ahmad ya kira Zindigi? za mu iya koyi da imamu ahmad bishirin zindiki mu ba? ya zo kawai da zarar an ambaci bukhari zai zagi bukhari ya faɗi abin da ya ga dama a ambaci musulun ya zagi musulun shi babu ruwan shi da kowa sai malamin da yake so yana ƙin malaman hadisi to ga wannan kai tsaye ba laifi ne don ka kira shi zindiki don mutumin da yake sassaƙe maganar manzo Allah to da me yake so kafa hujja yana so ya raba ka da manzan Allah ko ma ana riko da mai da ra'ayi ba wa ma za ba da haq illa dalal da zaran an raba ka da gaskiya sai bata ba bahaushe daga kin gaskiya sai bata ha limadha yabghudu ahli alhadith menene ya sanya wannan bawan Allah menene ya sanya yake kyaman ahli hadith shi ibnu qutaila me dalili wa yaqulu qaumatu su har yana cewa wai ashabul hadith qaumu su'in li'annahum mutamassikuna bi kitabillah abin da yasa suke kin ashabul hadis ba wani laifi suka ba laifin su shine ashabul hadis sun yi riko da littafin Allah subhanahu wata'ala wa bi sunnati rasuli sallallahu alaihi wa sallam kuma sun yi riko da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam الذين يتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يصيرون قوم سوء شيخ da suke ذكر da littafin Allah? kuma suke riko da sunnan annabi sallam ba su zama to miyagun mutane tambayar da shekara bi ke nan. shin riko da sunna dama yana mai da mutum ya zama mugun mutum to akwai a wannan gari na Kaduna akwai wanda ya ce riko da hadisi ma na sa mutum ya kafirta wani da gaske wani riko da hadisin annabi ma wani lokacin kai riko da zaka iya marida ina ba san gari shi kuma Allah ta'ala sai nuna mana riko da hadisi shine ma zaman lafiya fal yahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim wa'annan ma da suke saba ma umarninsa su ne ake jin tsoro kada fitina ta same su ko kuma kada azaba mai radadi su abin su same su da aka ce game da annabi wa in ta tafi. idan kun yi da'a ga manzon Allah za ku samu shiriya ba a ce da'a ga manzon Allah na kawo fitina ba an gane wannan ko babu inda aka ce da'a ga manzon Allah yana kawo fitina ga ji mutum ya kawo wannan to shi ne asalin fitinan nan amma shi hadisin manzo Allah yana ainihin wayar da mutane addini ne yana haskaka ma ka fahimci musulunci yadda ya kamata ya ayyuhan ya ayyuhan rasul ya ayyuhan rasul inna ya ayyuhan nabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nazira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira ya kai wannan annabi lalle mun aiko ka mai shaida kuma mai albishir ko mai gargadi kuma wada'iyan ilallahi bi izini kuma mai kira zuwa ga Allah da izinin Allah kuma wasirajan munira shin fitila hasakawa yake ko yana bari cikin duhu to sai Allah sai kira manzo Allah sirajan munira ashe kenan in ka bi sunnan manzo Allah zaka shiga cikin haske in ka bi sunna zaka shiga cikin duhu an gano wannan ko eh fasu'u fi nazarihi ja'ahum min kitabillahi wa sunnati rasul sallallahu alaihi wa sallam wato mummunan abu a cikin nazarin irin wayannan mutane ko a cikin nazarin Ibn kutaiba ilmu kutaila da ire-irensa mummunan abu ya zo mai ne daga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam لهذا قال Ahmad زنديق زنديق زنديق to wannan shi sa Imam Ahmad yace haza zindiq wannan zindiki ne wannan zindiki ne wannan zindiki ne walau alhaqqu an yaqula zalik Imam Ahmad ya cancanci ya faɗi haka ashe duk wanda ya faɗa haka ba za a ce kai zafi ba akar maka Allah kaɗan rage kayi zafi da yawa a ɗan sassauta na ba san gane wal iyaz billah kuma suna faɗin wannan ne ga wanda suke so in suka ga ana ma shi a ba sa cewa sassauta ci akar maka lawo ai ina ganin ma dan shi'a makafirci ma ya fi haka akar maka ma sassauta mai ina ka ce su bi ne zai ta murna amma in na cikin gida ne wanda ya zo ya karkace ah, sai ka zo ka ga duk wani bata sai su ringa neman yin za a yi a ɗan rufe a ɗan rufe don kada a faɗa kuma gashi alhali abin ya riga ya lalace ana tabbatar da al'umma wanda in ba a yi bayani ba to al'umma da yawa za su ɗauka cewa ana kan shirya ne eh insha Allah hmm? nawa an ce lokaci ya yi an ce za a zagaya a nemi taimako kamar yadda aka saba ga 'yan uwani za su zagaya da bokiti su nemi taimako a taimaka fi sabilillah ya ayyuhal na amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbir aqdamakum

Na'am. Ke tambaya? Na'am. ce aljannan ita hadisi bai zo a ɓarɓar kan haka ba amma akwai hadisin da ya ce inna ma innama huwa jannatuki wa wa naruki cewa mace lallai ta yi biyayya ga mijinta don mijinta shine aljannanta kuma shine wutanta sai hadisi haka masahi. eh hadisi ya zo kan haka saka dole ne mace kamar za ta biyayya ga iyayenta ita ma idan an aure ta dole ne ta yi biyayya ga mijinta sai dai biyayya ga iyaye da kuma miji an kayyade shi da menene matukar ba su yi kira zuwa ga sabon Allah ba fa in ka li tushrika ma laysa laka bihi ilmun fala ma. idan miji ya kira ta ta cire hijabi yace ni fa ba zan je da unguwa da unguwa da kira sai kin cire wannan wannan zumbulin zumbulin din ni ba a zuwa unguwa da ni da irin wannan sai dai ki sa gele to anan dole ne ta saba mishi ce to shikenan sai dai ka je sai ka je unguwan kadi sai ba zan bi ka ba saboda wannan abin da ka aikata ya saba maganar Allah da sa Allah ya ce in ma biyayya ne in ka bi Allah da manzo ko miji yana son shan sigari shi ma ya ce matar shi dole sai ta sha to nan da su saba mishi ko yana shan codeine ko sholisho yana so ita ma ta zama mai kwalewa Ba nan za ta ce to nan wajen a nan ba zan bi ka ba a nan ma ya nemi kan shi da ƴar ta nemi ta ta nemi sai a raba auren kawai a raba auren ba za ta zauna da ɗan ƙwaya ba misali to ire-iren wannan ko ya zama to ya hana ta karatun Qur'ani a cikin ɗakin shi shi matsar yana ɗaki dai sai ya ji wani tilawa shi yana so ya ji music na tashi a nan wajen ta saba mishi ta cigaba da sa Qur'ani duk abin da zai sai dai yayi an fahimci wannan ko to wannan shine amma dai namiji miji shine aljannan mace kuma shine ta. in ta masa biyayya insha Allah za ta shiga aljanna ko wani hadisi idza ata'at almar'a zawjaha wa sallat khamsaha wa hafizat farjaha dakhalat aljanna wannan ga wani hadisi ya inganta eh Allahu a'lam na'am eh, ba mai iya ba wancan tsoba ya yi wannan zamanin ne ka yi zamani da shi shi ga zalin eh, shi ya zo zamanin da akwai ƙungiyar ikwanin musulmi kuma jagora ne a cikin wannan kungiya ya yi zamani da sun Nasiru nasiruddin albani duk sun san shi kafin su da su ka san da sun albani bai wuce dai shekara ishirin da wani abu zuwa yau ba bai wuce ya sama to shi ne to kana sha'awa me yasa kake sha'awa eh shi wancan menene shi yayi waye shi shi me shi Ito eh to sai ka je ka bincika ai duk sunan da zaka sa ai zaka ai kowanne mutum akwai tarihin shi sai ka je ka duba tarihin shi in ya ma suka ka sa dama ka ake kowanne suna in bai ma ba sai ka bari ba wai ana sa suna dan zagin shi bane ana sa suna dan neman albarkan sunan albarkan mai sunan ko abin da ya kama da wannan kaga ya bada wani gudunmawa ko wani bajinta kai ma kana so a ce danka yayi wannan kaga wannan sai ka duba tarihi kaga irin aikin shi shi ne na'am alaikum salam Allah ya kace ni abin malam da Allah ya kuma shi ne ya nuna mana kenan cewa mutane yana da kyau kuma suna da yana da ne ganin rashi wanda ya rashi kuke a ƙwarar da kuma ya samu da da yin gobe an yi wani masu ala rabin dama in kai kai magana shi da kai lafiya. amma wani malami ya yi to ya yi daidai wato kai ne ake cewa ka yi raddi ba wai sauran malamai ba sai sai ga juna ce ma ka ji malam wani yi raddi ga wani ai alhamdulillah wato shi ka duba yanayin abin shi kai din ne baya so kai eh amma ɗan wasu suka yi nan take ya gamsu baya cewa raddi babu kyau sai kuma yana kara wayannan da suka yi raddi din kuma saboda san rai da kuma jahilci eh Allah shi ya ce na? don Allah malam mutum ne a yi wa wani hanya aka bashi bashin kuɗi sai bai biya ba shi ko mutumin da ya yi hanya aka ba wancan bashi sai zai fitar da zakka shi wanda ya hanya aka ba wancan bashi sai zai fitar da zakka sai ce zai ba wanda ake bi bashi amma zai biya mashi bashin da ake bin shi ne hakan yayi ka taimaka sosai ka samu lada hakan yayi kyau ba kamar yadda wasu ke wani dabara na shaidan ba wai zamiya ba shi da kyau in Wa ya ce zamiya ba shi da kyau na maka hanya an baka dubu hamsin bashi ka biya an buga an buga ka biya to ni kuma zan fitar da zakka sai na ga bari in taimake ka in kubutar da kai daga wannan bashin shin taimakonka in kubutar da kai yana da kyau ko bai da kyau sai na ce wane na fi da zakka na kana cikin bukatan kuɗi sai yau ai Allah gode Allah saka da riri ya wuce shi Alhaji wallahi na gode kaman ka san ina cikin matsala ana bi na wallahi kudin kudin gida wallahi shekara biyu kenan bai iya biya ba ni to amma ga babban bashin da ake binka ka san wani na binka bashi dubu hamsin eh to ga dubu hamsin nan zan je in bashi wannan yaya kaga ka taimaka mai ko ya ji daɗi ko bai ji ba eh? amma an gane musulunci babu inda musulunci ya hana wannan dama an ce wata awonu alal birri wa taqwa wala ta'awonu alal ismi wal udwan ku taimaka ma juna akan da'a da tsoron Allah ka ku taimaka ma juna akan zunubi da saban Allah kaga wannan bawan Allah kun taimaka mai akan yabi Allah dan da ya mutu ana bin shi bashi ya shiga uku a wajen Allah sai ka taimaka ka biya mai wannan bashin ai ba karamin ya kamata ya zo ya taba godiya ne amma za ka yana ta cewa ai ba a zami a musulunci ai sai ya bani kuɗi na ya abin da zan yi da shi shi ne Allah shi taimake mu ina bashin za a biya gaba ɗaya in eh, eh, ni nike bin shi bashi ba ta ɗaya ne ko ni nike bin shi bashi ina bin shi dubu hamsin na yi na yi ya biya ne ya ki biya na duk wani hanya har na gaya wa malaminsa na kai shi ƙara wajen iyayensa na gaya wa malamin da yake ganin girma na gaya wa wani duk ya ki bi to lokacin fita zakka sai na so in taimake shi in cece shi daga azaba shi ne sai na fitar da wannan zakka dubu ake dubu hamsin ɗin nan ga zakka nan na nuna mai zakka yana munna zan bashi sai na ce amma na biya bashin da kake da nake binka yanzu yanzu kuɗin ya dawo waje na bashi da rike bin kaɗin nan gashi na amsa ne yanzu dubu hamsin ya zama nawa ya halatta taimako ne na'am dama ya haka da kuɗin to dama mana ko dama kai baka son kuɗin ya dawo wajen ka yanzu kana bin mutum bashi baka son kuɗin ka ya dawo kana son kuɗin ka ya ta zama ne dama <laughs> ai da makara san ai da ma duk ka ba hanyoyi da kuɗin zai dawo ne da ka ga zakka zai to bari ba da zakka kuɗi na ya dawo shikenan ka taimaka ka taimake shi ka taimaki kanka eh. <laughs> to me amfani dauka mai eh sai dai sai dai mishi wayo sun ce ah nawa na baka ma haka zan mai nawa baka ba duka ya zo zo zo akwai akwai karin bayani to zai dauka to ai ba duwa zuwa dari za a bashi ina ka bashi na tuna ina bin ka bashi na amshi shikenan amma ka ce mai kana bin shi bashi ya kawo gurin wala zai baka ba ta ne wai in na mai haka ma sai dai mai wannan wayan kuma kaga wannan zai fi kona ne zuciya eh yana karba ya fara wani budget duk wa gashi na karbi a to ai ba san kafirta bane an ce ma dai su yan a ne su amma sai dai in aikata wani abu na kafirci in sun aikata wani abu na kafirci ba za a bi sallah ba amma bid'a bai hana abu mutum sallah dan sun yi zan sun jagoranci sallah wannan bai hana kabi sallah sai dai in sun in kaga sun faɗi wani magana ko sun aikata wani aiki na kafirci a nan ne eh sai to ina koyi masallatai da yawa suka je wani cika je wani waje ka iyale su ga masallatai da yawa na ahlus sunna suka tsallake su kamar manta da yan tabligh ka je ka sallah a wajen ahlus sunna zaka fi samun lada zaka fi samun falala wajen Allah eh إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك